Sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyo Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Zanga-zanga a nan Kano ta rikide zuwa tarzoma. inda wasu matasa da ake zargin 'yan daba ne suka yi kone-kone a yankin sabon gari. Al'ummar kofar mata da ke nan Kano sun bayyana matuƙar takaicinsu bisa kalaman kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano wanda ya alakanta rasuwar matashin nan sai Fillahi Sani da cewar rikici ne tsakanin 'yan daba. Hausawa kan ce alhaki kuikuyo ne kuma me shi yake bi. Wata gawa ta rinƙaiwa wani mutum da ake zargin shi ya kashe ta fatalwa. Lamarin da ya sanya ya gaggauta gurfanar da kansa a gaban babbar kotun Kano karkashin mai shari'a Justice Usman na Abba iya bacci. Lamarin da ya sanya ya kai kansa gaban 'yan sanda. Su ma dai gamayyar ma'aikatan lafiya da suka yaki cutar COVID-19 a Kano sun ci an yaƙi an ci ganima amma dai ƙarshe an bar su da ɗan kutunin bawa. Zargin cin kuɗin makamai dai sanata Ibrahim shekarau ya tsallake rijiya da baya bayan da kotun ɗaukaka ƙara ta wanke shi. kaɗan kenan daga cikin ƙunshin inda ran Kano wannan lokaci da muke fatan karkare shi da saƙonnin ra'ayoyinku. ku.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 domin zancen nan da nake da ku jihar Legas da ma sauran wasu jihohi tuni suka kakaba tokar ta ɓaci a jihohin nasu inda kowa zai kasance a gida tsawon awa 24 sakamakon yadda zanga-zangar ta rikide zuwa hayaniya. To ko anan Kano ma zanga-zangar ba ta rikide zuwa tarzoma domin kuwa wasu matasa ne da ba a san ko suwaye ba nan ma dai suka tarma masu zanga-zanga a yankin sabon garin. Wata majiya ta bayyana cewar an yi taho mu gama kana da ƙarshe aka yi ƙone-ƙonen tayoyi wakilin abba isa muhammad ya kai ziyara lokacin da wannan lamari yake faru a yankin sabon garin har ma ya bada labari cewar wannan lamari ya fi kamari a yankin zangero da kuma wani yanki na ibrod da ma wasu yankuna na sabon garin. Ibarot sabon gari kenan. Yanzu dai abin da yake faruwa ga ƙura can kana gani kuma ana ƙona baburan mutane sanadin wannan zanga-zangan da aka yi jiya shine ya haddasa wannan abin da yake faruwa yanzu. Kowa ya tsorata yana gudu a gida da kawo samun har su yaran da suke cikin unguwar sabon gari. bayan abin da yake koyar rigima ce ko kuwa ni ban san me ya faru ba wallahi amma me ka gano abin da na gani ni dai na ga ga su can da makamai sun taro suna taho a kai daidai iboro sai dai rundunar yan sandan Kano ta bakin kwamishinan yan sandan jihar Kano ta bayyana cewar ta shawo kan matsalar barkewar tarzoma da ke faruwa a yankin sabon gari bayan da aka sami gama tsakanin wasu masu zanga-zanga da wasu 'yan daba kwamishinan 'yan sandan jihar kano cp habu ahmad sani ya ce mutane shida ya ce mutane shida ne suka samu raunuka sakamakon rikicin har da baturen 'yan sanda na noman salan csp sadisu ta fida wanda aka raunata lokacin da ya kokarin ceto wasu yara daga wani gida a yankin sabon garin cp habu sani ya ce sun kuma cafke wani mutum dauke da bindiga a cikin masu zanga-zangar ya kuma bayyana cewar yanzu haka an kama kwamiti domin ci gaba da ɗaukar matakin wanzar da zaman lafiya. kamar wadda na sani na san cewa an samu wadda suka samu raunuka guda shidda ɗaya daga ciki ba dpo eh, da wadda suka jefe shi da dutse a nan wadda shi ma daga baya bayan nan muka samu wannan amma babu wadda ya kama report ko gawar wannan wadda aka ce an kai halin yanzu. sai dai wannan na zuwa ne a daidai lokacin da shi ma dan gwagwarmaya wanda kuma shine shugaban wata kungiya mai suna alliance progressive arewa youth wato abubakar isa bakori suka wani taron manema labarai na gaggawa a yau har ma a gabatar da wata takarda mai yadda za a haɗa kan matasan arewa da kuma gawo gagarumin ci gaba. A ƙarshen gabatar da wannan gagarumin taro dai an cimma matsaya kan yadda za a gaggauta dakatar da duk wata zanga-zanga a arewacin Najeriya a zo a fuskanci abin da ya damu yankin gaba ɗaya domin shawo kan matsalar. ga dai abubakar isa bakori a tattaunawar da muke da shi jim kaɗan bayan kammala wancan taro matsayin tamu sun hada da muna umartar dukkan matasan arewa da su dakatar da gudanar da zanga-zanga zuwa wani lokaci don mu samu damar shirya wani babban taro a nan arewa wanda muka yi suna northern conference wanda muke tunanin mu zo mu haɗu da manyanmu na arewa gwamnoninmu da dukkan masu faɗa a ji don mu samar da matsaya ɗaya a arewa mu kuma yi amfani da wannan dama wajen taron mu tabbatar cewa mun dawo da haɗin kan da muke da shi a baya. abubakar isa bakori kenan da fatan kuma allah ya kama na ƙarshen wani al'amari. anan ma dai gamayyar ma'aikatan lafiya ta jihar kano kan kwamitin karta kwana ne yaƙi da cutar covid-19 da gwamnatin jihar kano ta kama tun lokacin ɓarkewar annobar cutar corona Gamayyar waɗannan ma'aikatan lafiya sun yi ƙorafi, inda suka bayyana mana cewar an faci yaƙi an ci riba, amma dai ana neman barsu da ɗan kuturin bawa. Inda suka ce girma girma itusar baƙo aka zaƙulo su sakamakon hazaƙarsu da suke da ita wajen nuna aiki. Sun ce sun yi aikin su cikin haɗari, domin kuwa wasu galibin su sun kamu da wannan cuta ta COVID-19. sannan kuma sun yi aiki domin cutar rayukan al'ummar jihar Kano kuma a da can gwamnatin Kano tana kulawa da su kasancewar su ne sojoji su ne 'yan sanda amma a cewar waɗannan likitoci da ma'aikatan lafiya cewar bayan da aka ci yaƙin wato dai bayan da cutar corona ta lafa sai gashi yau suna bin kuɗi har na tsawon wata shida ba tare da gwamnati ta waiwaye su ba ba tare kuma da ta ba su kuɗaɗen da suke bi ba. Matsalar mu dai ba ta wuce ta biya mu haƙƙin mu ba. Na kusan wata uku kenan yanzu duk ba a biya ba. Bayan nan akwai bashi ma da ake bi na Jun wanda an biya wasu amma shi wasu ba su samu ba amma kamar wannan wata uku da nake maka bayani ko mutum ɗaya ma shi ba a biya ba. Akwai wanda ma sun fidda rai ma su tashi a cikin namu wanda suka kwanta a santar a nan santar suka kamu a nan suka kwanta. To kuma daga baya dai Allah ya taimaka suka samu su. Lokacin da aka fara aikin nan gwamnati ta sanar ta ce ma'aikatan lafiya su zo. Ma'aikata da yawa suka gudu saboda tsoron rayuwarsu. waɗannan ma'aikatan suka ga za su hidimta wa gwamnati banda tsangwama da kyamata da suka rika samu a cikin al'umma sau da za a zo a ajiye mutane a motan nan sai a rika musu ihu wannan hakuri da suka yi na su taimakawa al'umma su taimakawa gwamnati bai kamata a ce gwamnati ta duba lamarin su ba saboda haka gaskiya kiran da muke shine ya kamata gwamnati ta san yaya ake ciki filin inda ranka ya kokarin jin ta bakin kwamishinan lafiya na jihar Kano Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa To amma dai har yanzu ba mu ji daga bakin kwamishinan lafiya na jihar Kano ba, mun kuma tuntubi jami'ar hulɗa da jama'a ta ma'aikatar lafiya ta jihar Kano. Wata ta ce kwamishina ya yi balaguro, amma dai da zarar ya da za ta sanar da shi halin da ake ciki. To har yanzu dai muna wata magana mai kama da irin wannan. Domin kuwa su ma wasu ma'aikatan wucin gadi ne suka shigo da suka yi rabon maganin zazzabin cizon sauro a jihar Kano, wanda ƙananan hukumomi suka nemo waɗannan mutane. Inda wata ƙungiya irin ta ƙasashen waje ta zo domin raba waɗannan magunguna. Inda ta ce a gayyato mata matasa majiya ƙarfi waɗanda kuma suke da ƙwarewa akan abin da ya shafi harkar lafiya. Inda aka zaƙulo waɗannan matasa daga ƙananan hukumomi iri daban-daban domin dai ba su wannan gagarumin aiki. To amma a ƙaramar hukumar birni abin fa ya ci tura domin ko matasan da suka yi gagarumin rabon wannan aiki sun ce kowannensu yana bin kuɗi naira dubu arba'in da shida a matsayin kuɗin aiki naira dubu shida ita ce ta tirenin naira dubu goma kuma shine kuɗin kowane wata inda suka ce yanzu suna bin kuɗin wata hudu ga kuma waccan naira dubu shida da haka tsabar kuɗin da suke bi shine naira dubu arba'in da shida kowannensu waɗannan matasa sun ce sun gaji da gafara sa har yanzu ba su ga ƙaho ba da haka suke roƙon gwamnan kano da ma sarkin kano kan a kawo musu agaji kasancewar kuɗaɗen nasu suna ƙoƙarin shan ruwa kuma waɗannan matasa waɗanda suka yi aiki ne a ƙaramar hukumar birni wato dai Kano Municipal. Gwamnati ta dauke mu aiki local government din birni wato Kano Municipal kenan. An mun yi aikin yake na tsawon wata uku a matsayin cycle 1, cycle 2 da cycle 3 da har zuwa cycle 4. Har yanzu ba a biya mu haƙin da ya kamata a ce mun samu ba. mun yi mun yi a biya mu hakkin mu an yi a biya mu akalla ka sarar mun zo ya kai su goma yau a baka wannan fam ɗin ka cike gobe a baka wancan a ɗauko kwamfuta a ce an ma gyara an ma waye kuma in mun zo sai a ce mu to gida za mu ji kuɗin mu kafin kwana uku mu dai kawai muna roƙon a kwato mana haƙƙin su taimaka su ba mu kuɗin mu wakilin mu Aminu Abdu Baka Noma ya yi tattaki ya zuwa ƙaramar hukumar ta birni ya kuma samu katarin dacewa da ganawa da mataimakin shugaban ƙaramar hukumar ta birni wato ɗan Bello Aminu wanda ya ce daman ba haƙƙinsu ne su biya waɗancan matasa kuɗaɗensu ba haƙƙin wata ƙungiya ce da ta yi rabon magungunan wata ita ce ta sa aka nemo su da haka su ci gaba da haƙuri su ma suna ci gaba da tuntuɓar wannan ƙungiya. matsalar shine ba daga karamar hukuma ba ne aikin wani kamfani ne ya ɗau nauyin wannan harkar bada magani na malaria wanda suke bayarwa kuma mun ƙididdige iya mutanen da suke da complain akan wannan sun kai mutum 290 so mun je mun yi magana da su sun ce gaba ɗaya wannan list ɗin Allah ya yarda mu zuba ido wannan watan za su biya su to wannan kenan to amma dai za mu ci gaba da bibiya tun shin wai ko ina tasirin wancan magunguna da aka raba a faɗin jihar Kano ne wakilanmu sun garzaya zuwa asibitocin jihar kano don ganin yadda wancan magani da aka raba yake aiki da alama dai wancan magani fa ya likimo kasancewar yanzu ake samun ƙarin marasa lafiya a faɗin asibiti waɗanda suke fama da tarin zazzabin cizon sauro yara da manya galibin su dai sun galabaita wasu ana kai su asibitin agigice wasu kuma suna zuwa da ƙafarsu ne Wani abin ban mamaki shine da zarar ka je asibitin za ga yadda ake wa mutane ƙarin ruwa kwakwance wasu akan hanya wasu akan kujera. Wani asibitin ma za ka iske mutum biyu akan gado ɗaya a nemi su ƙarin ruwa sakamakon galabaita da sauro yake sa wa mutane. wakiliyar mu muzinira garba baban ladi dai ta zagaya asibitin ta zagaya asibitin ƙwararru na mutala inda kai tsaye ta zarce sashin kula da marasa lafiya na wannan asibiti musamman bangaren kula da mata da ƙananan yara inda ta iske tarin su suna jibge a kwakwance lamarin babu kyankani kafin ganin likita waɗanda kuma galibi suka bayyana mata cewar zazzabin cizon sauro ne ya tara su a wannan asibiti. Ba mu ga likita ba sai nan muna kan layi dai. Asibiti ga ne a cike da marasa lafiya da yawa muna dai kan layi ga wasu na ana ƙara musu ruwa wasu a gado wasu kuma a zaune wasu a kwance a ƙasa a tabarma. Asibitin mutane ai marasa lafiya zazzabi ciwon kai zazzabi ma komai da komai da malaria da typhoid duk gashi ne an yi gwaji malaria typhoid mun samu ganin likita gashi ana rubuta magunguna da ruwa ta allurai ita ma dai wakili sai ba Umar Madaki ta ziyarci asibitin Imam Wali da ke jan bulo ta ce can ma dai san makal domin ku akwai tarin kananan yara da mata da suka kamu da annobar zazzabin cizon sauro wanda kuma ita ce yin take kan dau. Tun safe ma muka zo, amma fa kin ga mutane da yawa gashi nan kowa a kwakwance malaria zazzabi dai kowa yana damunsa. Malaria ce da typhoid, gaskiya da marasa lafiya sosai. Har ila yau wakiliyarmu Zinira Garba baban ladi ta tuntuɓi jami'in kula da lafiya wato Abdullahi Ismaila Kwalwa wanda ya mata jawabi kan yadda al'umma za su kiyaye kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro da ma typhoid da yake kan ganiyarsa. Na farko shine zaman tsaftace ma'aikata. na biyu zamanto cewa ana kwana da net saboda barnar da zazzabin cizon sauro yake wa mata masu ciki yana ɗaukar rayukansu yana galabaitar da su to ya zama wajibi a tafi awo a wajen awon ciki akan ba da maganin zazzabin cizon sauro da a wata ukun farko da kuma wata ukun ƙarshe dangane da kananan yara dukkan matakai da ya kama na rigakafi da kuma kula da lafiyarsu da kare su daga cize to ya kamata mutane su mai da hankali a kai. Abdullahi Ismaila Kwalwa kenan jami'in kula da lafiya a nan jihar Kano. Ana nan kuma hukumar makarantar Al'imamul Bukari International College da ke garin daga tsalle a nan Kano, ƙarƙashin jagorancin Sheikh Dr. Muhammad San Umar Rijiyar Lemo na sanar da jama'a cewa a yanzu ana ci gaba da sayan fom domin shiga wannan makaranta. Makarantar dai ta kwana ce ta sakandare ta kuma mazazalla inda yaro zai samu karatun addinin musulunci da na boko tare da hadda karatun alkur'ani mai girma domin neman ƙarin bayani sai a tawo markas Imamul Albukari Rijiyar Zaki ko kuma a kira lambar waya kamar haka. sufuli takwas ɗaya shida biyu bakwai biyu biyu ɗaya ɗaya uku ko kuma sufuli tara sufuli uku sufuli uku biyu uku biyu tara bakwai. Masu sauraro shirin inda nan kafa kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. kuma makarantar Jammaja Academy da ke nan Kano na sanar da ɗalibanta cewa yanzu za su iya zuwa ofishin jammaje Academy da ke shatale talental udu domin ɗora daga inda aka tsaya. Ana buɗe ofishin dai na Jammaja Academy da ke tal'udu da karfe goma na safe zuwa karfe shida na yamma. Har ila sababbin ɗalibai masu son yin rijista na karatun Asabar da Lahadi su ma ana maraba da su a ofishin dai na jammaje Academy da ke shatale talental udu da ke nan Kano. Wannan dai sako ne daga Malam Kabiru Musa Jammaji. Yanzu kuma sai babbar kotun jiha da ke zamanta a Mila Road karkashin jagorancin mai shari'a Justice Usman na Abba inda a gurfanar da wani mutum mai suna Pels ba bisa zarginsa da laifuka guda biyu waɗanda suka haɗar da fashi da makami da kuma kisan kai wanda hakan ya saba da sashi na 298 da kuma sashi na 221 na kundin penal code lokacin da lauyan gwamnati barisa lami da soran ɗinki ya karanta a filin laifinsa ya dai musanta. Idan mai sauraro zai iya tunawa dai tun a ranar shida ga watan Afrilu na shekarar dubu biyu da sha bakwai ne shi wannan mutum mai suna Piles ya zo dalar gyaɗa inda a nan ne yara ke koyar tukin motoci da ke can kofar mazugal inda wannan mutum ya hilaci wani yaro mai suna Abba Sani Abubakar mazaunin gwammaja inda shi ma wannan matashi ya je domin dai koyar mota yake kuma koyar mota da wata mota kirar Pontiac sai wannan mutum ya lallaba shi tare da cewar zai koya masa mota fiye da kowa. Nan fa wannan matashi mai suna ba ya shiga wannan mota. Bayan da ya shiga wannan mota ne sai wannan mutum ya zaro bindiga ƙirar gargajiya samfurin piston tare da harbin sa kuma nan take mutu sannan shi kuma wannan mutum ya gudu da wannan mota. tun bayan da ya tafi ne sai ga wannan matashi mai suna abba ta rinƙaiwa wannan mutum gizo inda kullum fatarwarsa take zuwa masa a mafarki nan da nan shi kuma wannan mutum ya gaggauta kai kansa gaban kotu tare da sanarwar alkali halin da ake ciki To amma dai wani abin mamaki shine ko da karanta masa laifinsa sai filas ya musanta. Daga nan baris Alami da sorin ɗinki ya nemi kotu da bada lokaci domin gabatar da shaidu. Yanzu haka mai shari'a Justice Usman Nabba ya sanya ranar sha biyu ga watan gobe domin gabatar da shaidu. Sai dai wakilinmu Bashir Muhammad Inuwa na babbar kotun jiha ya lura cewa a yau fa ba kama su laifi da ka gidan yari ba. Kasancewar a wannan lokaci akwai zaman ɗarɗar. To shi ma dai wakilinmu Yusuf na Daba Ismail daga can kotun ɗaukar ƙara mai zamanta a nan Kano ƙarƙashin mai shari'a Abubakar Yahaya da Justice Habibu Abiro da kuma Justice Amina Wambai sun zartar da hukunci a kunshin ɗaukaka ƙara da Malam Ibrahim Shekarau da ambasada Aminu Ali da kuma Mansur Ahmad su kai. da fari dai hukumar EFCC ce ta gurfanar da Ibrahim Shekarau da mutane guda biyu a gaban kotun tarayya mai zamanta a Kano bisa zargin halasta wa kansu kuɗaɗen haram. har naira miliyan 950 zargin da suka musanta. A baya dai Justice Lewis Alaguwa na babbar kotun tarayya ya ayyana cewar Malam Ibrahim Shekarau da Aminu Wali da Mansur Ahmad su kare kansu sai dai lauyoyinsu sun bayyana cewa hukumar EFCC ta gaza alakanta su da laifin inda kotun a baya ta watsar da wannan roƙo. A yayin da take karanta hukuncin na yau, Justice Amina Wambai ta wanke Malam Ibrahim Shekarau da dukkanin zarge-zargen da ake masa. ta kuma sallame shi nan take. Sai dai kotun ta ayyana cewar akwai zarge-zarge guda biyu a kan ambasada Aminu Ali, wanda kuma ya kamata ya kare kansa a gaban kotun tarayya a yayin da kotun ta yi watsi da ɗaukar ƙarar Mansur Ahmad. An kuma ayyana cewar Mansur ɗin sai ya kare kansa a dukkanin zarge-zargen da ake masa. A nan kuma al'ummar ƙofar mata sun bayyana matuƙar takaicinsu bisa kalaman kakakin rundunar 'yan sandan Kano wato DSP Abdullahi Haruna Kiyawa. Wanda ya alakanta a rasuwar matashin nan sai Fulai Sani da cewar rikici ne tsakanin 'yan daba. Kwamandan 'yan kwamiti ya ce da hannun su suka kama matasan tare da miƙa su wajen 'yan sanda. Amma sai gashi kakakin ya alakanta marigayin Fulai da cewar ɗan daba ne. Da haka suke nema ya janye kalamansa. ko kuma su fito su gaba da zanga-zanga bin jinin dan uwan nasu. Sunana Abdullahi Yusuf ɗaya daga cikin kwamandojin bijilanci na unguwar kofar mata. Maganar da Abdullahi Haruna kiyawa PRO na 'yan sanda ya yi mu a kofar mata bai mana adalci ba saboda mu rundunar 'yan sandan jihar Kano mu ba bata gudunmawa kuma yaran nan da suke fitina a kofar mata yau rabon mu da rigimar daba da mu da zango shekara shida tun da aka kashe mana wani yaro yanzu kuma dan rashin adalci a zo a ce wai ana rigimar daba. Ita ma dai wata mata ta ce akan gidan ta aka mijinta ta ce yana bacci suka kama shi suka kuma fara dukansa. Gidana ya fito daga gidana ya siyo ruwa sai na fito sai na je ana wannan ɗinsa sai na sun doka masa kokara sai ce mene muku sai na ce don Allah ku yi haƙuri sai suka tafi da yaran nan. To ko me matsayin kakakin na 'yan sanda akan wannan batu? Mun yi ƙoƙarin jin ta bakinsa amma fa abin ya ci tura. Kafin mu gargare filin inda ranka ya karɓi takardar Jamilu Musa mai fama da lalura hatta kai mahukunta a asibitin kashi na dala ke neman tsabar kuɗi a naira dubu ɗari bakwai da sittin da uku a matsayin kuɗin da za a yi masa aiki. A dai asibitin kashi na Dalan filin inda ranka ya karɓi takardar Huzaifa Yusuf shi ma dai mai fama da lura. Har ta kai mahukuntan asibitin ke neman naira dubu ɗari da hamsin da tara a matsayin kuɗin da za a yi masa aiki. Sai kuma takarda ta Isa Abdullahi Isa da yake neman kuɗin rijistireshan a kwalejin legal da ke nan Kano. Inda yake neman tsabar kuɗi a naira dubu ashirin da ɗaya a matsayin kuɗin da zai tun tunda an da karatu. Da fatan za a tara aka za musu gaba ɗaya duka duka kuma a nan shirin na inda ranka zai daga aya a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum ƙarƙashin jagorancin Nasir Salisu Zango sai kuma abokan aiki Amin Abdu Baka Noma Zanira Garba Baban Ladi Hassan Awwal Muhammad, Nusaiba Umar Madaki da kuma Bashir Sharfaɗi, sai kuma Abraman Ado Baba da kuma Ahmad Ali Abdullahi. Abraman Hamis na Madina ne shine wanda sarrafa na'ura don sadan. Ni kuma Yusuf Ali Abdullah nake cewa mu huta lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.